littattafan da yake lissafa mana jiran gel littattafai ne waɗanda aka rubuta su kawai don yin tarihin amintattun mazaje a keɓance kitabu Sika lil hafizi abi hatim Muhammadu ibn hibbana al-busti al-mutawaffa sanata 54 ba da miati ath-thalitha lil hijra littafin al imamu abu hatim muhammadu dan hibbana al wanda aka fi da suna ibn hibbana al Ibnu ibn hibbana ya rasu shekara ta 300 ne da 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa malin yace kaddakar al-hafiz as-sakhawi annahu ahfala kitabin at-tabaqat al ya ambaci cewa wannan littafi na ibn hibbana shine mafi girma daga cikin littattafan da suke kawo tarihin mazaje ɗabaka ɗabaka wato rukuni rukuni wa qad rattabahu ibn hibbana ala hakika ibn hibban ya jera wannan littafi ne a bisa jeren giyar ɗabaka fa ula humus sahaba gurub na farko ko a ce majmu'a ta farko da ya tarihin su sune sahabbai wa tanawalahum fil majalladi al a mujalladi na farko ya yi tarihin sahabbai wa tabaqatu thaniya hum tabi'una sai kuma tabi'ai a matsayin rankiya ta biyu wa tanawalahum fil mujalladi athani a cikin mujalladi na biyu kenan amma tabaqatu thalitha war rabi'a fahum atba'u tabi'ina wa tabu'ul atba sai kuma atba'u tabi'ina wanda suka ga tabi'ai da kuma tabu'ul atba tabu'u atba'i tabi'ina kenan na kasa da waɗancan وقد خصص لهم المجلد الثالثة su kuma ya keɓance musu mujalladi na uku wato daga mujalladi na ɗaya zuwa na uku yana ɗauke ne da tarihin mazaje wanda suka rayu a cikin khairul ƙurun zakar bin hibbana fil mujalladin awwali maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala wa mab'athuhu wa hijratuhu wa maghazihi ila hin wafati duk dai a cikin mujalladi na farko ibn hibbana ya ambaci tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga haihuwarsa da rainonsa, da girmansa da aiko shi matsayin manzo da hijirarsa da yaƙe-yaƙensa har zuwa rasuwarsa wato malaman tarihin nan kusan gaba ɗayan su in ka bi za ka ga suna da wannan ɗabi'ar ba sa sakaci da karantar da sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba ita ce asalin abin da suke ba haka yadda ibnu hibbana dan yayi haka ibnu asakir yayi a cikin tarihu dimashq sai dai tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ne manzo Allah bai taba shiga Dimashq ba wanda kuma sharadin tarihi littafin shine malaman da suka shiga Dimashq zamu zo mu ji a nan gaba amma sai tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi tarihin sahabban nan guda hudu hulafa'u yi tarihin sauran al'ashara sannan ya shiga cikin asalin aikin sa to haka a cikin littafin aqida kama al-Imam al-Ajuri kitabu shari'a sai da cike shi bayani akan tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarihul islam na imamu zahabi shi ma haka yake sai dai tarjama manzo Allah sallallahu alaihi guda sannan magazi shi kadai mujalladi daya shi ma sannan tarihin halifafun nan guda hudu mujalladi kowane halifa biyu mujalladi daya haka sai da aka shiga wajen mujalladi na biyar sannan aka fara asalin tarihi duka wannan introduction ne ko mun gani haka koda wanda bai yi wannan ba kaman kaman ah, ah, khatibul bagdadi misali a cikin tarihin bagdad to zaka ga sai su fara da tarihin muhammadawa ko da za a bi huruful mu'jam to sai an fara da muhammad da ahmad sannan za a kuma sauran alifin ba wannan, haka haka wannan yayi khatibul bagdadi a cikin tarihin bagdad haka ibn hajrin yayi a cikin a cikin abin nan sorry zahabi yayi a cikin abin nan dinsa a cikin tarajin da ya yi a cikin mizan da itidal da sauran wurare za ka ga duk malamai suna yin irin wannan sai ka ci sun ce saboda tabarrikin sunan manzo Allah su salama to duk kusan littafan tarihi na musulunci a baya ka suke a ilimi ne wanda yake ba a wasa da sanar da mutane shi don su san waye manzo Allah su salama yaya kuma ya yi rayuwarsa da sirarsa to haka shi ma anan duk da yana magana a kan fiƙatu ne na riwaya hadisi malamai marwaita hadisi to sai dai fara da mai gidansu gaba Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma walal kulafa an ar dina wa ayyamahum ila maktari a sannan ya yi magana a kan halifofi shiryayyu ɗin nan guda hudu har zuwa lokacin da aka sayyidina ali radiyallahu anhu bi hasbil asanidi yana mai share isnadoji to haka duk suke irin wannan za su kawo ko da ke wasu ba su tare isnadin kuma al-Imam Tabarani a cikin Mujamul Kabir shi yana kawo da isnadi haka shi ma wancan al-Ajuri Abubakar al-Ajuri shi ma da isnadi yake kawo wannan tarihi haka bai haki a cikin Dalailun Nubuwa shi ma yana kawo da isnadi wasu kuma sukan goge isnadojin kamar yadda risali alimamu imamu al-zahabi a cikin uh, tarikul islam din ko kamar yadda uh, uh, ibnu ya yi a cikin sira shi ibnu kasirin bayan da ya al-bidayatu wan nihaya sai ga cewa a ciki akwai kuntata tarihin na manzala su tare salamu sai ya ware shi daban sira wannan mujallaji biyu haka sirara kuma bayan abin da yayi a can cikin abin nan albidaci wani haya. to a cikin sira ta shi ibn sham anan ya shashare isnadojin ya dogara ne sosai nan da eh, sira ta ibn kathir amin ya dogara da ibn hisham da sauransu su waqidi su muhammad ibn sa'id to amma baya kawo da isnadojin su galibi yana shashare su yana sassaƙa maganganun yadda za su bada wato jeren giya haka kamar kamar kamar ta kamar abin nan kamar yadda ya faru a rayuwa malam ya ci gaba da cewa waluzumi sulukil ikhtisari yana mai kuma lazimtan salo na takaitawa li da hifdha dan aji saukin haddace ta wala yas'ubu wa'ayuha kuma kar a sha wahalar kiyayewa wa yahtawi al-mujallad al-awwal aidan idafatan lis-sira ala tarajim as-sahaba sannan mujalladi na farko banda sira din yana dauke da tarihin sahabbai wa dhikri wa dhakara fi bidayati asma'ul khulafa'ir rashidina ولم يترجم لهم باعتبار أنه ترجم لهم بتفسير في القسم الأول أكبر سيرة مباشرة سنة يا أم بتسونا ينسو سوه إن أبو بكر عمر عثمان علي ينامي تكيتاوا قريئا سود الدباء إبوا قتشوا يا مسترجمة أتشغبا haka kaman shi ma zahabi a cikin kitabul magazi da magazi haka yake mujalladin shine na uku kenan a cikin jeren gele tafan to anan kawai tarihin yaƙe-yaƙen to amma idan aka zo daidai a yakin wani ya rasu a cikin sahabban kamar a uhudu kamar a badar da sauransu to yana yin tarajim ɗin waɗanda suka mutu a wannan yakokin ta da dama wafayatul a'yan ne shi ma haka ya kira shi da suna tarihul islam wafayatul mashahiri wal a'lam to idan aka zo cikin labarin magazi aka yi labarin yakin uhudu kaga lazimi za a tattauna akan wani ya shahada irin su mus'ab irin su hamza da makamantansu sai tsaya anan nan sai maka tarjuma su haka aka bi yakin mu'uta eh, nan ja'far dan abu talibin abdullahi dan rawaha wani kaza wani kaza to su ma sai tarjuma su an ina fata mun gane wannan to haka wannan ma yayi da ya ambaci tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma biyo baya da tarihin sauran sahabbai to akwai wuraren da zai lazumci zuwa ga ambatan wane ga abin da ya aikata da sauransu to amma ba zai tarjama sa anan ba sai ya kai gaba daidai inda ya kamata ya saka ta zaka sai ya muci sahabbai da yawa waɗanda suka rasu a wannan lokuta waɗanda kuma suka biyo baya kamar su khulafa'ur rashidin din to sai ya zama kawai ya ambaci sunayensa ne amma ya jinkirta tarjamar zuwa ga mujalladi mai zuwa malin ya ci gaba da cewa kuma thumma baqiyatu al-ashara sai kuma sauran goman nan da aka musu bushara da aljanna fatar jamalahu thumma bada'a tartiba sahabati ala hurufil mu'jam sannan ya fara jirangin nan a bisa jirangin huruful هجائية وكذلك فعل في بقية المجلدات حيث رتب التابعين والأتباع, والأتباع وتبع الأتباع على حروف المؤجم ضمن الطبقة haka kuma ya jeranta duka sauran kowace ɗabaka mai zaman kanta a cikinta za a jeranta gwargwadon haruffan sunayensu wa hafaza ala zikiri asma'in nisa'i ba'adar rijali fi kulli harfi din ya gama ambatan mazaje da sunan sai kare da ya fara da alhamza misali to zai kawo kuma mata masu wannan su masu wannan irin sunan wa fi ci kulli tabaqa kulli tabaqatin min arba' khasasa qisman li dhikri man yu'rafu bil kuna min ar-rijali thumma man ishtaharat bi kunyatiha min an-nisa sannan kuma a ƙarshe kan ambaci waɗanda ba a san sunansu ba an fi sanin su da alkunya ko da an san sunan sunansu bai shahara ba da kankana neman su zaka same su ne a cikin kuna duk sahabin da idan an zo ambatan shi abu na farko da za a ji shine alkunya irin Abu Huraira Abu Ayyub al-Ansari Abu Dharr al-Ghifari kaga waɗannan abinda aka fi jin su da shi shine alkunya ya bambanta da a ce ikbanu ibn malik abdullahi ibn zubair abdullahi ibn ah, ibn umar su kuma kaga wannan mashhurun bi asma'i to waɗancan da suke mashhurai bi ah, kunahu to zaka neme su a babukan kuna ne sai san su ne a ƙarƙashin kuna sannan ya ambaci sunayensu da sabanin da aka akan sunan ko kuma in ba a ma san sunan su ba zai ambata وقتصر ابن حبان في التابعين والأتباع على الثقات ibn hibana ya takaitu ne akan kawai amintattu baya ambatan waɗanda bai amince da su ba wa huwa yara anna man sahhat adalatu lam yastahiqqa al-qadha wala al illa ba'da zawali adala al eh, zawali al anhu bi ahadi asbab jama'a ya fara maganganu da suka shafi asalin wato technicalities din matsala shine ibn hibana ya takaitu akan mutanen da yake ganin su a matsayin amintattu mu kiyaye mutanen da yake ganin su bisa ijtihadin shi a shakhsi yana ganin su a matsayin amintattu daga cikin ka'idar da ya gino akai ita ce yana ganin cewa duk mutumin da ya tabbata cewa mutumin kirki ne to ba a cire shi daga gidan kirki zuwa gidan rashin kirki sai an samu tabbacin sababi wanda ke janyawa cire mutum daga ciki da abun agun shi asalin mutane a wannan zamanin mutanen kirki a wannan zamanin na tabi'ai da atba'u tabi'ina to yana classifying kowa asali a matsayin mutumin kirki matukar ya shahara a matsayin mai ilimi ko mai karantawa ko mai riwaya to yana ganin shi a matsayin mutumin kirki ne har sai ya samu hujja bayyananniya da ke nuna akasin kirki wayara annal asla fi mashahirin riwati al'adala hatta ya tabayyana minhum ma yujibul qadha kuma yana ganin cewa abin da yake a game da mashahuran masu riwaya shi ne adalci har sai wani abu da ya wajabta a soke su ya bayyana ma'ana duk suka shahara cewa suwa na masu riwaya suwa ne masu koyon hadithi ya to mutanen kirki har sai wani abu ya bayyana aka san haka fa'amal majahilu waɗanda ku ba a san su a matsayin malamai ba ba a ji labarinsu a matsayin ɗalibai ba ba a sa ina suka koyi karatu ba ba a san suwaye ɗalibansu ba allazina lam yarwi anhum illa du'afa waɗanda ba su da ɗalibai sai masu rauni su kuma majhulai ne fahum matrukuna to a gunshi waɗannan ababen watsi ne wa qad radda al-hafiz ibn hajar hadha ar-ra'ya ibn hajar ya tunkude waɗannan maganganu fa qala yace wa hadha alladhi dhahaba ilayhi ibn hibana min anna ar-rajula idan jahalatu aynihi kana alal adalat ibn hibbana da ya tafi akan cewa shi ne riwaya idan jahalatul ayn ta bar shi kana alal adala za a ce mutumin kirki hatta ya tabayyana jarhuhu har sai an sami wani abu da ke nuna wato sukarsa ya ce mazhabun Ta tafarki ne da ban mamaki shi ne jahalatul ayn shi ne a faɗi sunan malamin mai riwaya a ce haddasana fulan sai zama banda wannan da ya ce haddasana ba wanda ya san shi wannan shi ake ce ma majhulul aib ana nan ana nan sai aka ji wani na biyu ya ce shi ma ya ji daga wannan wanan da da muke ganin mutum ɗaya ne kawai san shi ko yanzu an samu mutum biyu ko da mutum biyu nan sun cire mashi jahalatul aiki, sura jahalatul hal to daga iya nan sai ibn hibban ya ce mutumin kirki ko kuma sai ya sako shi a cikin afikat ya ce to ba zai ce mai rauni ba ne har sai in ya samu wasu dalilai da nuna rauni a gurin shi sai ga cewa waɗannan biyu ko sama da biyu da suka yi riwaya daga gare shi inda akwai wata matsala da sun bayyana to inda ake kuskuren ya faru shine ba kowane mai riwaya ne ya san me matsalar malami ba akwai masu riwaya waɗanda suke da bayan riwaya suna da khibra akan gane waye malami na kwarai waye ba na kwarai ba akwai wanda kuma mujarradin masu riwaya kamar da koyar idan mutane suka je sayayya kasuwa akwai wanda ya je siyayya ya san abu mai kyau ya san mara kyau domin shi ma dan kasuwa ne sari ya je in ya shiga kantin kwari siyo atamfofi da shaddoji da sauran kyallaye irin cinikinsa da irin idansa da irin yadda zai zaba ya bambanta da ni da kai kawai da zamu je siyan kayan sallah ko ba haka bane shi yana da ido kamar irin na masu kayan nan kuma fiye da nasu ya san lagon komai ya san da ake gane a tamfa mai daraja da wacce take jabu da wacce take pirated da wacce take original da ya sani kuma ya san yadda zai yanki farashi da ya samu wani abu amma wanda ya je siyan na sallah ba duk abin da ya bashi abin nan sha'awa ko ya burge sha'ir zai dauka ta yi mai kodewa ne ta yi jabu ne ta yi ɗan abba ne ta yi na inyamurai ne babu ne da shi to haka akwai koyon karatu akwai da kawai duk abin da ya ci a bakin malami kawai yana ganin ya ji karatu kuma zai iya gane malami wanda yake mai nagarta ko marasa nagarta ba ko kuma wanda shi yana da sawabi na experience da ilimin da za su sa ya tantance wannan to irin wannan masu tantancewa su ne in san yadda da abu za a ce mai kyau ne kamar yadda irin wancan ɗan kasuwan da ya san harka shine in ya siyo abu to kuma ya bada tabbacin cewa mai kyau ne sai mu yadda ko amma gama garin mai sai yana iya siyo da ya zo gun tela shi ne ya nuna mushi cewa wannan mara kyau ne ko matan shi mata gane mara kyau ne na fata mun fahimci da abu yake dan haka ba za a yadda da duk mai zuwa siyayya akan cewa ya san kaya ba ba za a yadda ba ko akwai kayan da misali idan kai namiji ne baka saba siyo su ba in ka siyo su sai mata sun ga wallan ka kayan miya na aka tone su bai sai da ake sayan kayan miya ba ni zai shirme ba a cuce shi zai siyo mara kyau ko ya siyo abin da ba shi kamata ya siyo ba ko ko combination da ake hada bai sani ba amma ya iya siyowa su haka wanda bi yake nakalin riwaya kawai dan riwaya to shi ba hujja ba ne a wajen gane nagartan malamin sai wanda yake da ilimin gane masu riwaya waɗannan iri su ne waɗannan ake karɓar maganganunsu su ne wani ma da ya zauna a gaban malami ya san abin da zai gani ah, irinsu suka yi kamar imamu ahmad ibn hanbal kamar bukhari kamar shi ibn hibban dinnan kamar ibn adiyyin kamar shu'bat ibn al-hajjaj sukan je ma su ji karatun mutum sai sun zo kuma sai a ji ba sa riwaya daga gare shi ma'ana ba sa karar da karatun da shi in aka ce alga ta malam ka ba mu hadisan wani ba sai ce ah, hadisan shi ba su da kyau ba zan ba ku su ba imamu ahmad yana yin haka wani lokaci ma sai ya saka hadisi a cikin musnadin shi daga baya sai a ga ya sa alƙalami ya soke su kamar da kasan ana su kana suke wani abu da baka so a cikin takaddaka dan shi Abdullahi ya ba da labari akan ire-iren waɗannan da yawa cewa da babana ya ba mu hadisi akan wani da aka sake juyowa za a biya babu sai kawai mu ji ya tsallake idan muka je muka duba nuskar sai mu ga ya ja layi wasu saboda matsalar harkar qur'an wasu saboda matsala kala matsala iri daban-daban to da haka kaga shi yana da ahaliya ne ta tantancewa so ibnu hibban sai amfani da wancan hukunci a cewa duk inda aka samu mutum biyu ko sama da biyu sun yi riwaya a gungwani, ba tare da sun bayyana kuskurensa ba to sai kawai a amince to wannan ana iya amincewa ne idan ya zama su amintattu ne ababen yarda kamar da albani ya kara cewa aka samu amintattu waɗanda suke abin yarda ne su suka yi riwaya daga wani mutum ba su bayyana matsalar shi ba kuma riwayar tasu da suka yi daga gare shi ba a ga wani abu munkari a ciki ba ko sai a ce alal aqal saduqun amma dai sun yi nauyin baki ne kawai ba su faɗa ba za a duba riwayoyin shi a yi muƙaranar su da na wasu amintattu waɗanda aka riga aka amince da su idan aka ga sun yi daidai ba sa saba mafiyar lokuta sai a karɓa nashi wallahu a'lam malam ce wal jumhuru ala khilafi ibnu hadirin ce mafiyar malamai sun saba wannan magana ta ibnu hibana wa hadha huwa maslaku ibnu hibana fi kitab wannan kuma shine tafarkin ibnu hibban a cikin kitabu thiqat fa innahu yadhkuru khalqan mimman nassa alaihim abu hatim wa ghayruhu ala annahum majhuluna yana abatan wasu mazaji waɗanda abu hatim razi da wasu malamai irin shi kaman bukhari kaman ibnu abi hatim kaman wani kaman wani kaman ibnu ma'ini suka faɗa karara nassi kenan suka ce wani mutumin da ba a karɓansa ne ko majhuli ne وقال أيضا ابن عزيز يتشي إن ابن حبان يذكر في kulla الثقات rawa an husika عنه walam ولم يجرح ابن حبان yana ambatan duk wani mutum wanda yake ba a san shi ba amma amintacce yayi riwaya daga gare shi kuma ba a jarraha shi ba walam yakun al hadith alladhi yarwihi munkaran kuma hadisin da yake riwayarsa ba abin kyama bane yace hadhihi ƙa'ida wannan ita ce ka'idar da yake bi وقال أيضا ابن, ابن عزير يقال الشواء وابن خذيمة وتلميذه ابن حبان عندهما تساهل في التوثيق da ibn khuzaima da ɗalibinsa ibn hibbana dan dama ka suke jere ibn khuzaima malamin ibn hibban ibn hibban malamin hakim zaka zaka ga wannan salan sassaucin yayi tasalsuli akan su saboda duka salo ne na makaranta daya to yace ah, suna da sassauci wajen tausiki wa in kana ibn kuzaimata ahsanu halan min tilmidi ibn kuzaimata kana ahsana halan yafi saukin al'amari fiye da dalibin nasa an malan al-ghuri yake cewa wa qarsa baqahu ila hadha ar-ra'i ibn abi ibn abdul hadi wannan magana ta ibn hajr ibn abdul hadi ah, ya rigaye shi akanta cewa faƙala ya ce inna ibn hibbana qad kurin rawiya fi kitabi ya ni fikat mallam ya bi jarhi lalle ibn hibbana yana ambatan mutumin da bai san wani rauni a kansa ba ba in kanan majhulan lam yu'raf halu ko da majhuli ne ba a san shi wani haza kana tausiku min adana gargatar tausi don haka amincewa da ibn hibana ke da mazaje ya zama yana daga cikin amincewa ta ƙasa وقد جمع ابن حبان في كتابه عددا كثيرا وخلقا عظيما من المجهولين الذين لا يعرف من هو لا يعرف هو ولا غيره أهواله ya tattara mazaje da yawa da mutane da dama waɗanda shi ma bai san su ba balantana wani wakar saraha min yana faɗa karara zai ambaci mutum ya ce ware ce la'a a'rifu man huwa wala man abahu da kan shi yake ambata wane wane dan wane yace yukhti'u wa yukhalifu wa ya'ti an thiqati bima la yutamal a cikin kitabu thiqari ke ambata irin waɗannan mutane zaka same sun fi 50 a cikin irin da yace la arifu ko kuma yukhti'u wa yukhalifu kan wannan birjig zaka ganta zamu buga misali ɗaya biyu insha Allah bari mu kawo ƙarshen gaba to zaka yi ta ganin ire-iren waɗannan alal misali kama akwai mutum mai suna Sulaim ibn Uthman Abu Uthmana wanda wannan mutum ne da'ifi kamar yadda al'imamu ibn abi hatimin razi ya faɗa a cikin kitabul jarhi wa ta'adi haka al-bukhari a cikin kitabul ah, tarihul ausat da al'imamun nasa'i a cikin a fa'uwar maturukin duka suka ce mutum ne mai rauni abin watsi amma ibn hibbana da ya kawo shi sai ya ce sulaim bin usman abu usman Tsai sai ya ce yarwi an jama'atin min ahadisham yana riwaya daga mutane da dama mutanen ƙasar sham wa anhu sulaiman bin salima al sai ya ce ah, wa anhu sulaiman ibn salama al-khayyari ah, ah, anhu al-aajib al-kathira ko maka makamanci haka ya koyo ya ya ruwaito abubuwan mamaki masu yawa daga gari shi al amma sai ce wala a'rifuhu bi adalatin wala jarhin ban san shi da kirki ko rashin kirki bayan baya ce an ruwaito a ajibu da yawa daga gare shi ya ambaci ɗalibin mai suna Sulaiman ibn Salama cewa ya ruwaito a ajib kathira daga shi wannan Sulaim ibn usmana Abu usmana tai sai ce wala a'rifuhu bi adalatin wala jarhin ni ban san wani rauni a kan shi ko nagarta ba kaga in ga kalla abin da ya faɗa game da a'aji wanda ka ji kan wasu in ya ce suna da a'aji bu sai ce la tahilu riwayatu anu illa ala ta hazi bai halasta a riwaya ba sai dan a faɗa a tsoratar amma nan sai ce bai san kome game da shi misali ɗaya kenan wani misali shine kaman wannan jikan sayyidina Umar Asim ibnu Umar ibnu Hafs al-Umar jikan sayyidina Umar wanda shi ma ifi ne yana daga cikin rijal na limamu. at-tirmidhi da al-imamu ibn majah al-qazwini rahmatullahi alaihima yana da gaskiyar rijal din su amma mutum ne mai rauni kamar yadda zahabi ya ambata a cikin al-kashi kamar yadda ibn hazir shi ma ya ambata a cikin littafin taqribut tahdhib haka kafin su al-imamu an-nasa'i a cikin addu'a faul mutrukin haka al-imamu al-bukhari a cikin eh, tarikul kabir haka ibn abi hatim a cikin al-jarh wa ta'dil duk waɗannan sun ambata cewa ah, ah, ah, asim ibn umar ibn habs al-umari mutum ne mai rauni asim ibn umar ibn hafs ibn umar ibn al-khattab jikan sayyidina umar ta wajen dan shi ainihin wato hafs to kowa ya ambace shi a matsayin mai rauni ibn Hibana da yazo sai ya lissafa shi a cikin thiqat kuma ya lissafa shi a cikin du'a a cikin ah, majruhi dama yana yin haka zai ambaci mutum a cikin athiqat sai kuma ya ambace shi a cikin addu'a fa'u wal matruki to nan ne ma ake bashi uzuri cewa yana ambatan shi ne kowanne da gwargwadon bukata cewa fil jumla ana karban hadisin shi to sai kawo shi a cikin fiqat sannan kuma yana da hadisan da ba a karba sai kawo shi a cikin majruhi wannan wasu malamai ne suka bashi uzuri da ya ambaci wannan malami a cikin afikat sai kawo irin wannan magana yake cewa yukhti'u wa yukhalif yana kuskure yana kuma sabawa mutanen kirki wannan a cikin attiqat ke da yazo a cikin addu'afa sai ya ce yarwi an attiqati ma la yushbihu ahadith al-athbat yana ruwaitowa daga amintattu abinda bai yi kama da hadisin tabbatattu ba sai ya ce la yajuzu lihtijaju bihi illa idza wafaqa attiqat bai halatta a hujja da shi sai ya dace da amintattu irin waɗannan ma da ya ambace su a littafin guda biyu Za ka same su suma bi kasara ka samu sun fi mutum hamsin watakila wannan ya ishi mutum madda a bincike Ibn hibana yadda yake mu'amala da malamai a cikin fiƙa da a cikin addu'afa ya yake mu'amalantarsu su so irin wannan yana nan da yawa to shi sa sai zan malamai suna taka tsantsan suna kaffa kaffa suna ɗari ɗari da amincewar da ibnu hibana yake wa amintattu da amincewa da amincewar da ibn hibban yake wato su malaman ba sa amintuwa ba sa sakin jiki da shi ina fata mun gane wannan ba a sakin jiki da ibn hibban aka ce ya amince da wani sai an bincika sai an ga wannan nan wani iri ne shi kuma sai an koma an ji wata irin lafuzza ne ibn hibban ya amfani da su wajen amincewa da mujarradin ko shi kai a cikin sika za ka ga akwai bambancin darajat na abin da yake ambata wata tarjama zaka ga paragraph ce guda yana da abin fade kenan akan malamin wani kuma rabin layi wani layi ɗaya da rabi bai da abin fade kenan kawai zai ce wani wani dan wani rawa anhu fulanun wa fulanun anhu tufiya sanata kaza wa kaza kuma bai san shekarar rasuwan nashi ba amma idan wanda ya san shi ne zaka ya ce wani dan wani dan wani mutumin gari kaza su wani ne daliban shi su wani ne malaman shi ya shiga gari kaza yana da siffa iri kaza ma ko ya ce mun je wajen shi ma ya ba hadisi kaza ko malaman mu sun koyar da mu hadisi kaza akan shi in ya da wata falala ko ta karama ta waliye. ya ambata yana ambata ko wani labarin rasuwarsa ko wani abin al'ajabi ne faru da shi sai ga ya ambata sai ga layi uku hudu biyar paragraph guda to kaga ya san wannan ba kaman wancan ba ko haku bai da ra'ayi ko da jarabawa ce a ce makin shi daya a nan da can dole maki ya bambanta saboda abin nan elaboration da yayi ya bambanta malam ya ci gaba da cewa wa ala hadha fa min al khata'i jiddan an yuqala an rawin zakar ibn hibban fi thiqati annahu wasaqaf malam ya nussa ala tawsiqihi sarihan aji magana yana daga cikin kuskure sosai da zaran kaga ibn hibbana ya ambaci wani malami a cikin littafin nan nashi kawai ka ce ibn hibbana ya amince da shi kai itlaqin wannan kalma yace matukar ba shine ya faɗa qarara yace amintacce bane wa min al-muhimmi an azkura huna anna tawfiq ibn hibbana as-sarih mithl tawfiq ghayrihi min al-a'imma sawa'un bi sawa yana daga cikin abin da ya kamata a ambata anan cewa amincewa da ibn hibbana ke yi da mazaje wanda zai faɗi ta qarara to matsayinta ɗaya da ta sauran mazaje in ma bata fita wasu ba in ya faɗa ƙarara ya ce na amince da wani to bata gaza ta bukhari ba bata gaza ta ibnu eh, ma'inin ba bata gaza ta shu'uba ba bata gaza ta abu dawuda da nasa'i da sauransu saboda mene saboda anan shi ma yana da nashi hujjar da kuma ƙwarewar da yake aiki da ita kuma babu shakka ƙwararren malami ne kuma malami ne da yake tace hadisan kafin ya magana akan mazajen malam yake cewa kad bayyana zalika al-allamatu Abdurrahman al-Muallimi rahimahullahu fi at-tahqiq wa faqala at-tahqiq wa at anna tawthiqahu ala darajati yace to an samu Abdurrahman al-Muallim rahmatullahi alayhi wanda yake ce mashi Maliku Zahabiyul Asr haka suke ce mashi Zahabiyul Asr wannan wani malami ne da ya rayu kamar shekaru 60 zuwa baya da suka wuce malami ne babban malami daga cikin malaman hadisi na tsatsan mutum mai ilmi cike ke fal da ilimi shine Abdurrahman al-Muallim mutumin kasar Indiya ne shine mai littafin at-tankil lima fi ta'anib al min al da kuma al-anwar al wannan malami yayi rubutu ne na maida martani ga dan bid'an nan shahararren shine Kausari- Kausari ya ɗauki alƙalamin ya yi ma khatibul bagadaji wani raddi a khatibul ne ya tono wa kanshi wani fada shi ne tarzama abu hanifa da ya yi a cikin tariku bagdad ya kawo maganganu tarzama ce mai tsawo kwarai ta wuce shafi 150 a cikin littafin da aka tarjama ce mai tsayi sosai akan abu hanifa ya ambaci tarihinsa da asalin shi da karatunsa da karamomin shi da hadisan da aka ruwaito wanda ba su inganta ba kan falalarsa da ɗaliban shi da yaɗuwar iliminsa da gingimin da ya da sarakuna a can kuma sai ambaci babin malaman da suka soki abu hanifa ya ta kawo maganganu daga suwa ne malaman hadisi musamman malamai waɗanda suke suna da rikici da abu hanifa ya kawo malamai sun kusa guda hamsin su ma wanda suka soki abu hanifa babu magana shi ƙwaya ɗaya to amma da kausar ya tashi tun da shi kuma majnun abi hanifa ake mishi laƙabi mahaukaci na abu hanifa ko mun gane to sai ya miƙe ya ɗauki alƙalami ya ci wa khadiru biyu mutunci ba don gani ba ya maganganu na san zuciya maganganu irin yadda ya gagari yan bida suna yi idan suka zo kare limamansu sai da ya haura kan sahabbai tabi'ai manyan malamai manyan shehunnai sai da ya soki maliku a cikin littafin sai da ya soki wasu daga cikin sahabbai musamman sabai irin na baya baya na irin mutsallaka irin irin muslimatul fatih waɗanda yake yana ganin ba su da daraja irin asabiqun al-awwal sai da dinga musu buga zana irin su muawiya irin su abu sufyana irin su amr dan as duk ya kare abu hanifa kawai sai da ya nemi ma ya inganta hadisi wanda yake na ƙarya ne a cewa za a yi wani mutum ƙarshen duniya sunan shi abu hanifatan nu'man innahu siraju ummati hadisi ne na ƙarya duk da yake akwai wanda ya riga shi wannan azababin shine Badruddin al-Aini Allah ya gafarta mishi a cikin tabaqatan sa shi ma yayi kokarin inganta hadisin ya nuna cewa tunda dai hadisin nan gashi nan ko ina an ji shi da bai inganta ba baya da za a ji labarin shi ko da dai annabi bai faɗa ba kai an ka lura dai a aikace abin ya kama da a ce haka azan <laughs> malam yana son abu ya sai to da kausari ya zo wannan aikin ya ci mutuncin khatibul bagadadi ya tome shi da ƙarya da san zuciya ya dinga ɗauko mazajen da aka yi magana su, aka danganta musu maganganun nan ya dinga ƙwanƙwasa su ɗaya bayan ɗaya shine ta'anibul khatib alama ma saqahu tarjamati abi hanifata min al'akari ta'anib ta'anib ne yin Allah wadare ana Allah wadare da khatib saboda abubuwan da ya kwararo a cikin tarihin Abu Hanifa na ƙarere wannan abin da ya yi, khatibu ya rasu da shekara 800 da suka wuce sannan aka zo aka yi wannan abu to shine shi kuma sai shi kuma abin nan Abdurrahman al-Muallimi sai ya ga cewa abin ya fi karfin yanzu fada tsakanin khatibu da Kausari Kausari ya faɗi maganganu wanda suke suna da matsala a duniyar ilimi ne gaba daya in abbas za su canza wasu mafahimu da dama a cikin duniyar ilimi kuma gashi kausar nan ya da ilimi ilimi kam yana da shi sai dai son zuciya ne sai ya zauna ya mai rajji guda biyu akwai atsali'a wato kama a ce samfoti ke atsali'a da ya fara yi ya gani littafin bai zauna ba sai dai wannan tsali'ar. ya fito da kaman wato samari ko takaitaccen bayani akan matsayin shiga wadanda wannan sannan ya ce kuma ina nan zan yi mashi raddi mufassalan to da aka buga raddin sai aka buga shi tare da tsali'a din tana nan a farko haka takaitacce kamar shafi saba'in, sai kuma littafin a cikin mujalladi biyu shine at-tankilu lima fi ta'nibil kautsari min al-abati daurin tankila akan ƙarya da mugayen maganganun da suke cikin ta'nibul kautsari da khatib shine ya warware komai zaka dade bakanta raddi mai dadin shi ba babu zagi babu aibatawa babu cin mutunci sai tsaba ragen ilimi ko ina ma ce mu shi qalan ustaz malam ya ce sannan sai ya biya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada zaka ɗauki ilimi mai dimbin yawa a cikin kitabun yana da dadi zaka karanta shi ka sauke ƙara karanta ba za ka gaji ba to a ciki ne wannan maganganun suka zama hujja ga duk na bayan shi hatta albani ka ga yana hujja da wannan maganganu a littafin shi wannan zamu karanta ne ya kawo su a cikin littafin tamamul minna yayi magana akan su a cikin wurare mabambanta Matsala game da raunin Abu Hanifa kana iya komawa silsilar sahiha ta albani mujalladi na shida in ba na manta ba akwai wata tarjama da yayi mai tsayi ya bayyana wannan maganganun ya kwararo su ya tantance cewa lalle lalle malaman hadisi ba sa karɓar Abu Hanifa haka zahabi ma yayi waɗannan maganganun a cikin mizanul i'tidal ya yi su kuma a cikin littafin siru alamin nubala amma mutane ba su san ana faɗan waɗannan maganganun kuma gaskiya ne abu hanifa ba wai ba malami ba ne malami ne iyakar malami amma bai ba da muhimmanci a kan ilimin hadithi sai ya zamana bai da gogewa a kansa to rashin wannan gogewar ta haifar da duk sanda ya zo yi riwaya ana samun matsala to wannan ne malamai suka ce to ba za a karɓa ba amma fikihunsa abu ne sananne falalarsa abu ce sananniya darajarsa a cikin addinin musulunci babu wanda yake musu akan wannan kuma wannan tsari ne da Allah ya halicci bayinsa suna ce ta Allah Allah baya ba mutum ɗaya komai hatta annabawa Allah bai ba su daraja ta duka kowa kamar ɗayan ba za ka yi ce tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd akwai da Allah ya hada mishi annabta da manzanci yayi magana da shi irin annabi Musa akwai wanda Allah ya hada mashi annabta da manzanci ya ba shi dama ya tada matattu irin annabi Isa kaga ba ko annabi ke yin wannan ba ga annabi Nuhu da nashi falala daɗewa yana wa'azi kaga dafi kuwa samu ladan wa'azi ko shekara dubu ba hamsin. Daɗewa wannan da yana wa'azi ai falala ce ne zaman kanta annabi Ibrahim Allah ya mashi baiwar yana da dangi da ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki annabawa bila adadi so kowa da nashi ah, annabi Yusuf Allah ya mishi kentsiya ko in sa hatta abiyar wanda an mata suka sa ya gude shi gidan yari qala rabbi sijina ahabbu ilayhi mimma yad'unani ilayhi saboda bala'in kyau kawai kyau ya zama shi tuna ya gwammace ce aje a kulle shi a gidan maza shekararsa goma sha biyu aka ce kamar da zuwa cikin hadisin al-imamu at tabarani da isnadi kyakkyawa manzo Allah sai islam yake cewa sai da shekarar goma sha biyu a gidan yari kawai dan ya buya wa mata kawai su ganin shi <laughs> to kaga kowa da falalar da Allah ya mishi ko to haka ballantana kuma sauran mutane ballantana kuma sauran ya ayyuhan nasu so dan Allah yau maliku baiwar hadisi bai wa Abu Hanifa ba amma yau Abu Hanifa kuma baiwar fiqhun da shi kanshi maliku sai da yace na ga mutumin da in ya so ya ce maka dirkan nan ta zinariya ce yana da hujja da zai faɗa maka in ya kalli dirkan da ke cikin masalacin ya ce zinariya ce ya sai da zai kara magana shi maliku ma ya farkita da shi misali so da haka ba wani abin aibatawa bane haka yanzu zaka samu kowa da irin abin da Allah ya mishi baiwa dabi'a da Allah ya mutane ta ce kowa ya fi hangen na wani bi hangen na shi kalla ka ga hadisin ummu zar'in matan nan da suka zauna suna kadi, kowa tana ganin wai mijin ɗaya ya fi mijinta ne a tunaninsu haka haka ko yanzu haka mata suke suka zauna suna fira ko in maza suka zauna suna fira kowa sai dinga ganin ai kai kafi morewa saboda matarka ta yi kaza ni mata ta bata ba da za ku da zai halatta ai canjin mata ko aro za a ga dade ne tambayi shi'a Allah shi kyauta to shine sai yake cewa ga darajat din na na na al'ula na'am hmm. eh. na'am a masu bugawa ne kawai suka hada shi littafin shi na kida ɗin ba masu bugawa ne kawai suka hada suka buga e amma ba ya hada su ne. duk muna da su a nan sama littafin jama'a duka babu wanda babu suna nan a cikin maktabar nan kai ka shiga karanta kuma akun sa a kasuwa malam ya ce al'ula mataki na farko na tawfiq ibn hibbana an yusarriha bihi ya faɗa ƙarara ka an ya kula kaman kaji ya ce kana muftinan kana mutkinan wannan yana da kwarewa au mustaqimal hadith kuka ji ya ce kana mustaqimal hadith au nahu zalika ko ya faɗa wani abu makamancin wannan to wannan da kuma ta biyu an yakuna rajulu min shukhil ladina jalasahum wa khabbarahum ko ya zama daga cikin malaman shi ne waɗanda ya zauna da su ya koyi hadisi a wurin su a salisa ta uku an yakuna min al-ma'rufina bi kasratil hadith ya zama malamin yana daga cikin da aka san su da yawan hadisi kamar shu'uba kamar sufyan ibn uyayna kamar hammad ibn salima kamar abin nan darawardi da ire-iren su abdulaziz darawardi a'mash kaga duk waɗannan ma'arufun bi kasratil hadith to ire-iren waɗannan wanda يؤلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة وأن da من سنة شاء ابن حبان يا جمال حديث متمن ديوا الرابعة نهد أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل ma'arifatan jagida ya zama salon zancen ya nuna maka cewa ya san shi sani na gaskiya Shi ne yana da abin faɗe kan shi cewa kaza ne shi ɗan kaza ne ɗan gari kaza da makamancin haka alkhamisa na biyar duna zalika abin da zai zama ya nuna maka kamar bai san shi sani mai kyau ne duna zalika fal'ula ga wacin ta farkon nan yi sarriha bihi la ƙillu an tawthiqi ghayrihi min al'immati balla allaha athbatu min tawthiqi kasirin min ta farkon ta zai ce kana mutqinan kana mustaqim alhadith to ba ta da matsala ɗaya take da bata takaitu daga wasaƙa wanda sauran malamai suke ba wataƙila ma ta fita wasu wasaniya ta biyun nan an yakuna rajul min shuyukhihi qaribun minha ɗaya ta kusa take da wacce ita ma la taqillu an tafiqi gari wasalisa ta ukun nan ita ce wacce a an yakuna min al-ma'rufin bi kasratil hadith maqbulatun me abin karba ce kai tsaye والرابعة تهدنا ودلا أتي أن يظهر من سياق كلامه قد أنه قد عرف الرجل يتي والرابعة صالحة إتمتا دنقرتا ذا يكربا والخامسة تبيا إتتي لا يؤمن فيها الخلل إتني تكيد مسألة تبيا رئنا كوي ودلا aga kamar bai san shi ba to shine zaka ga ire-iren su mafi yawa ibnu hadirin a cikin takarif sune zaka ji ya ce maqbul maqbul to zaka waiwaya sai kaga babu wanda ya ce amintattu ne sai ibn hibbana su ne zaka gani abu hatimin razi an tambaye shi a cikin aljarwar ta'adil na ɗansa ya ce majhulai ne shi kuma sai kawo su a cikin mutanen da yake amincewa da su malam ya ci gaba da cewa wa amma tabi'atu tarajimihi fi hadha alkitabi fa huwa yadhkuru fi fi tarjamati rawi ismahu wasma abihi wa kunyatahu wa nisbahu wa rubama dhakara asma ummahati yakan ambaci sunan mai riwaya da sunan mahaifinsa da alkunyarsa da gangantakarsa wani lokaci yakan ambaci sunan mahaifiyarsa idan ya sani idan ya san sunan mahaifiyarsa Ya eh? ce wa fi tarajim sahabati zakara adadahun filbuldani wa buldani wa shi shu'i riwayatihi bi qawlihi idan kuma ya zogun sabai yakan ambaci ina ne garin da suka shahara da malanta inda suka zauna bayan rasuwar manzan Allah kenan kamar ya ce rawa anhul basariyuna aul kufiyuna aul shamiyuna yuna, hijaziyuna aul misriyun yana maka ishara zuwa ga inda sahabin ya zauna domin bayan rasuwar manzan Allah sai islama mafiyan sahabbai sun tarwatse daga madina sun bar madina ah, wasu su dan tsabar takaicin ba za su iya zama ba kawai ba za su iya waye gari ko su gaba annabi ba irin su Anas dan Malik irin su Bilal waɗanda suke na kusa da shi din nan abin yana su zama kenan wasu kuma larurar rayuwa suna da dangin su a wurare da masu tsawon saboda manzo Allah ne yanzu bayan sai suka bar gari wasu kuma aikin gwamnati ne ya kai su wasu kuma jihadi ne ya kai su ko mun gani wasu kuma dai wasu su na can ba da haka sun tafi misra sun tafi sham sun tafi iraki sun tafi mawara annahari sun tafi afirka to din suka zauna nan suke da karantawa kaga shi ibn mas'udin daliban su ne mutanen kufa misali ah, su ibnu abbas daliban su ne mutanen makka ibnu umar ya zauna a madina a dan as kasan misra su ah, abin nan ah, sun zauna su muawiya sun zauna sham ne haka dai haka dai zaka ga to gurgurdan inda suka zauna gurgurdan daliban da za a samu tare da su wallahu a'lam wa ahyanan yadhkuru unwana wahidin min ahadithihim anin nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yakan ambaci wani kanin labari wani hadisi kwaya ɗaya ko biyu daga manzan Allah wanda mutumin ya ruwaito wa yushiru ila katin fil ghazawati yakan bada labarin yaƙe-yaƙen da suka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan shi awul futuh ko buɗe garuruwa wa fi tarajimi aw fi tarajimi zakara siniyal wafati wa mawadi'iha wasu kuma yakan ambaci shekarun rasuwa in ya sani da kuma wuri kaza yace mata sanata kaza wa kaza wa kaza bi kaza ya shekara ta kaza da kaza a misra a sham a Siriya da sauransu tubi a hadal kitabu bi taqiqil ustad abdul al afghani wannan littafi an buga shi da tahqiqin wani malami suna abdul al afghani fil majma' al ilmi bi haidar aba a kasar Indiya kenan addak sunar jihar kenan wannan an buga shi a 1388 hijriya wala hu tabaatun ukhra akwai buge buge kala daban-daban akwai bugu shahararre wanda kusan kowa shi yake samu shine na darul fikiri wanda taqiqin sharafuddin ahmad wanda ake buga shi a cikin juz'i tara muna da shi anan makarantar mu muna da kuma wani bugu daban can irin na da'in nan mai dogon kari shi ma duk suna nan za mu samu lokaci da za mu shiga sama ɗin mu wanda bai taba gani ba ya taɓa ya shafa inda yadda ake ma jarin ma'ani ɗin kaɗan shafa shi don karkace ba ka taɓa ganin shi ba ya tashi daga abstraction ko ya zama ka taba ganin shi ko baka taba bincike a cikin Allah ya samu dace bai kamata ma asali a ce kana ɗalibin ilimi wannan littafin baka da su ba baka da su kuma yanzu ba sai kana da su waɗannan na gargajiya ba za iya samun soft copies ba wai irin na shamila ba soft copy na sosai pdf suna nan za ka iya sauke su yadda suke ɗin haka su in baka da arzikin su yansu to ya zo cikin sauki sai ka dinga karantawa a haka ko kuma in ta kama ka yi printing inda wasu ba za su samu ba eh, in ka ce ka je ka siyo su a makka ne ko ka aika baya ga tsada saboda canji sannan kuma ga nauyinsu wajen kawo su to ba kowa ne zai iya ba amma da dole haka za a ta neman kuɗi ana siyan su ba zai yi yadda 'yan duniya suke neman kuɗi su sai handset su sai mota su gina gida su auri kyawawan mata su sa kayan da suka ga dama to dole kuma 'yan lahira su kuma su sai da tafi ba zai yi a ce kuma 'yan eh, duniya ba da tafi 'yan lahira ma babu ba ga ba zai yi wani ko ba haka ba Allah shi kyauta malam yace wato malam anan al-Imam az-Zahabi kenan Sheikhul Mu'arrikhina yace sanata 30 wa 200 shekara ta 230 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin shi al-Ibar Zahabi yace wa fiha tufiya Ibrahim ibn Hamza az-Zubairi a wannan shekara malam Ibrahim dan Hamza Zubair ya rasu al-Madani al-Hafid rawa an Ibrahim ibn Sa'd wa tabaqati wa lam yalqa malik wannan mutumin suna Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Zubair jikan Zubair dan Awwam ne ta wajen ɗansa Mus'ab sunan shi kenan Ibrahim dan Hamza dan Muhammad shi ma Muhammadu dan Hamza to wannan Hamza shine ɗaga ga Mus'ab dan Zubair kanin Abdullahi dan Zubair kuma ɗaya daga cikin komandojinsa a lokacin da ya mulki din nan ya mushi gwamna a kasar kufa a kasar iraki to wannan jikan malam sahabi ne zubairu dan awwa yana daga cikin rijal na limamul bukhari da Abu Dawuda bal malamin ne ma ba wai kawai yana da riwaya a littafansu ba malam yace yana da riwaya daga Ibrahim ibnu Sa'ad da tabaqasa walam yalqa malika wannan wata magana ce yake mai tsada in ka ga riwayarsa daga Maliku to akwai inkiɗa'i duk da sa'an ɗaliban malikul sa'an su muhammad ibn wahabin ne abdullahi ibn wahabin da su abdullahi ɗan maslamatar qanabi su abdullahi ɗan yusufa a tunisi da su abin nan ismail ibn ukhti malikin tsararrakin juna ne a shekaru tsararrakin juna ne a gun malamai amma shi da riski maluku Gashi ko mutumin madina ne ko mun gani saboda sai da ya bar garinsu ya tafi ƙasar iraki sai ana ta cewa alga ta malam kowa mana karatu mana ka zo daga ƙasar madina ashe bai iya komai ba shine ya fusata ya koma makaranta irin da ake mutane nan kan daga zariya kake ko ni da gani sai a dauka kai malami ne saboda ko a dauka kai tele ne duk inda kaje sai a ce za a baka dinki ko za a baka islamiya to idan Allah ya sa an samu akasi ba kai karatun ba kenan sai ko dai ka faɗi gaskiya ko kuma kai ta yan dabaru idan sallah ce ka musu azar da la'asar kuma magariba ce a neme ka a rasa sha da asuba da magariba duk ba za a ganka ba amma azar da la'asar kana nan kan gaba <laughs> eh mara wani kuma sai ya sadada diya nemi eh, kasusuwa na malamai ya taji in mai dabara ne ya iya surutu ya kawo mata wa'azi a islamiyya su ta kuka <laughs> amma an zo fatawa kuma duk abin da ya ga ma ya fara ta haka mutane suke za ka ga wani sai bugu maka wai wallahi malam na samu matsala ne ga abin da ya faru daga zuwa na fata kwal wallahi tallahi suka ce sai na sai in dinga karantawa wata islamiyya shi kuma me kai shi NYC ya je ko an dauke shi aiki an tura shi wani kamfani ko kuma cola ta tafi da shi ya je musu aiki a shagon su a a a abba to da an gan shi aka ji mutumin zare ne kuma da dan gemun shi gwargwado sai a ce kai <laughs> sai ta bugo ma waya cikin dare alga ta bana da Allah ina neman aya ne akan kaza haka yanzu zai ce maka da Allah a bani ayoyi da suke magana akan hukunci kaza kin ba ka san aya ba da da wata kira babu irin wannan aya ko da Allah mala hadisi biyu nake so hadisi biyu ko nake so akan akan biyayyen aure <laughs> sai karanta inda ka faru wallahi ba a malanta da haka kawai Eh, kamar da hadisi yake cewa inna bal ilmu bit ta'allum ba koya ba ko ga musu ba ka koya ba sai ka dawo ka koya in dole sai kai malanta to shine shi ma sai ya zauna sai ya karatu a lokacin to amma sai ya zama bai riski maliku ba Allah ya gafarta mishi domin asalin shi dan kasuwa ne yana zuwa kasuwanci ne to irin wannan kasuwancin da yake zuwa sai ana yawan tambayar shi abubuwa na ilimi da fatawa ko in ya zo da juz'ai ko hadisai ba yi da su sai fahimci bai akwai challenge sai ya zauna sai ya karatu kuma Allah ya bashi baiwa akai Allah ya gafarta mishi thika ne min thiqat kuma da muka ambata yana da hadisi a cikin Bukhari da Sunan Abi Dawud wa fiya Sa'id ibn Muhammad al-Jarmi al-Kufi wa illa fi hududiha rawa an Sharik wa Hatim ibn Isma'il wa Ta'ifa wa kana sahib hadithin sai kuma wannan wanda yake ɗaya daga cikin malaman ƙasar kufa yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda da ibn maja banda nasa'i banda tirmidhi a cikin as-sitta sunan shi sa'id bin muhammad aljarmi alkufi zahabi ya ce wa illa in ku ba a wannan shekarar ya rasu ba to fi hududiha a gefanta kafin ko bayan ta kenan mamu zahabi kenan ya ce wannan mutum yana da riwaya daga sharik ibn abdullah da hatim ibn ismail da ƙwa'ifa malami ne na hadisi kwarai fika ne shi mamina fikat illa annahu ya tashayya eh, kuma ba wani abu ne na mamaki dan kufi ne shi gidanta ne ko wafiha amirul Mashiriki abu al’abbasi abdullahi ibn fahir ibn al-husaini al-khuzai wala huthamanin wa arba'una sana wa kana shuja'an mahiban aqilan jawadan kariman yuqalu innahu waqa'a marratan ala wannan kuskure ne na bugu ala asasin din nan ala riqa'in ala riqa'in bisilatin balagan arba'ata alafi alfi dirham وقد خلف من الدراهم خاصة أربعين ألف ألف درهم وقد تاب قبل موته وكسر الآلات وكسر آلات الملاهي واستفك الأسرى بألفي ألف وتصدق بأمواله سيكما أمير المشرق gwamnan gabas an ce gabas a lokacin ana nufin khurasan kenan mawara annahar gwamna ne na khurasana da sauran garuruwan da suke mawara annahar kamar yanzu ka ce uh, ita ce kasar uh, uh, yankin kasar iran da ƙasashen afghanistan da kasar india da indonesia da makamantansu wannan abin da ake ce ma fa'ist to suna lokaci ake ce ma almashirk to ya yi gwamna a wannan yankin ga sarki al-mu'tasim to a lokacin ya rasu sunan shi abul abbas abdullahi ibn muhammad ibn hussein. abdullahi ibn tahir zaka ji an yi maganganu akan shi a baya da yawa shahararren sarki ibn ya yayi yana da matsaloli da yawa kuma yana da ilimi shi ma yana da musharaka a cikin ilimi yana yin waka yana da riwaya hadisi da sauransu amma dai an fi sanin shi a matsayin sarki ko ma'aikacin gwamnati ko minista al-khuzai wa 48 sana ya rasu shekarar 48 kacal wa kana shuja'an gwarzo ne jarimi mahiban mai kwarjini aqilan mai zurfin hankali jawada mai sakin hannu kariman mai halin girma yuqalu innahu waqa marratan ala zaga yasa qasasin to kuskuren inji ne wannan ala riqa'in riqa'in an ce wata rana ya taba yin signing shine waqa ala riqa'in bisilatin akan takaddu na wato abin nan mai za a ce ne na award award na kyauta da ake baiwa mutane kudin gwamnati da ake rabawa mutane a lokacin kama ce social abin nan da ake bayarwa haka eh, eh, gratification gwamnatocin wannan zamanin suna da wata ka'ida da suke bi wanda Umar ne ya kafa ta shine kudin gwamnati kudin gwamnati ana raba su ne wa al'umma idan gwamnati ta gama duk abin da za ta yi na taimakon gajiyayyu da aikin gina ƙasa da capital project ta ware albashinta da komai ba wani maganan wani wurin riza za a raba wa al'umma ne gaba ɗaya ta gama siyan makamai ta gama siyan dawakai ta gama gyara ƙasa da komai tana da kuɗi go ba ta dinga alfahari cewa tana da wani asusu ta tara kuɗi da yawa kuma ana jin yunwa ba sai ta buji ta raba wa 'yan ƙasa shine Aisha take cewa har za a kawo wani wani bai zo ba shi sa wani bai kare bai shi sa akwai abin dariya a nan ƙasar jama'a da sunan ana yin wani abu mai suna demokradiyya mutane ba su ma san shi ba abin takaici ba a ma san shi ba kuma sai ka kaga abin da ake alfahari da shi tun da ba abin alfahari ba ne alfahari da an biya albashi a kan kai me abin alfahari a ce alfahari da wai an kawo tsaro ko an ba mata magani a asibiti kyauta don suna da ciki ko an ba wa 'ya'ya ilimi ba su biya kuɗin makaranta ba duk wannan ba abin cika baki ba ne kamar yanzu ne ka ce da yayinka kuma ka musu albarka ce kun sani na ci da ku ba kuɗi kuka ba na ci da ku kai wani irin uba ne kenan to ko ka musu alfarin ka biya musu kuɗin makaranta ko ka musu alfarin cewa ga yan na gina muku gida na kewaye da katanga da komai da mai gadi da shokin ba zai yi a sace ku ko a zo a mana sata ba wato ma'ana ka kawo musu tsaro za ka mai yanka alfahari da matanka da wannan to abin da ya kamata shugabanni su fahimta kenan fa mu subject ɗinsu shugaba kamar da ka san uba ba za ka yi bacci ba ayanka ba su ci abinci ba ba za ka shiga cikin natsuwa ba baka biya musu kudin makaranta ba baka musu sutura ba kayan sallah da sauran duk wani abu da kake ganin cewa lazumin ka ne ka samu musu dan su masu rayu kamar mutane ko to shugaba dukkan mutanen kasar shi ayan shi ne ta wannan fuska wajibi ne ya samu musu da wannan ko ba abin ya musu alfahari ba in ka lura ba za ka taɓa jin wani shugaba a wata duniya ba kakkab na lamunce maka wanda yake lissa irin wannan abuwa matsayin a cikin din shi sai a Najeriya ba za ka taɓa ji ba ko nan Nijar ba za ka ji ba wanda misali yanzu a ce kaman to kama taɓa jin shugaba ma na irin wannan riya in ba a Najeriya ba ka taɓa jin an ce ga wani jawabi da wani shugaba ya kama a ce shugaban amerika ko ingila ko jamus ko ina ne ma ko nan nan kusa ma a ce south africa ko kenya ka ji yana cewa eh mun kawo wuta yanzu ana samun ta awa bakwai kuma mun samar da tsaro mun biya muna biyan albashi tun 25 ga wata mun ƙara wa ma'aikata albashi ka taɓa ana lissafin wannan a cikin achievement wannan ba achievement bane tun asali to amma saboda mu an mai da mu waɗansu irin mutane har ya shiga cikin tunanin mu cewa da gaske ne a cikin ne amma na ganin duk wanda yake yin haka to mutumin kirki to a kaddara a haka ku gane mu je a haka din to a haka din da ya kamata sai a dinga ɗiban kuɗi ana ba mutane ba wai ma'aikata kawai ba don ma'aikata an biya su haƙoƙinsu ne na ƙwadago da suka yi amma ba a ba wa kowa komai kuma an ce kuɗinmu ne mu duka 'yan ƙasa yanzu duk wanda bai aikin gwamnati ta yabe mu kuɗin najeriya ka faɗa min yadda za a yi murkun Najeriya in ya je asibiti sai ya biya kuɗi in ya kai ɗanshi makaranta sai ya biya kuɗi in ya kai matar shi za ta haihu ka za ta haihu wa Najeriya ɗan ƙasar Najeriya ne fa ƙari ne ga Najeriya ba amma sai ya biya kuɗi ku fahimta kuwa idan ya samu admission zai yi karatu sai ya biya kuɗin university sai ya biya tuition fees duk abin da zai amfani da shi in a laboratory ne sai ya zo da kuɗin shi kuma binciken waifa ana yi dan a ƙara haɓaka ilimin Najeriya zaka Najeriya ba ta kowa komai baya da haka kuma zaka zo gidanka sai ka tanzar kanka nefa generator kenan shine nefa ka zaka tanzar kanka water board ko dai kai mai ƙarfi ne ka zuke ruwan anguwa kai bohol in baka da karfi ka dinga siyan wannan na jarka na ɗari da hamsin-hamsin? ko kuma ko saru ku gina wata rijiya ko ku dinga shan na kwasa ma na rafuka su ake sha sai za ka tanadar kan ruwa ka tanadar wa kanka wuta ka tanadar wa kanka kariya daga internal and external aggression ne dole ka gidanka katanga ka sa kare ka sa mai gadi in kai ka yi iman da laya ka daura laya ka dinga bacci a ƙarƙashin gado ko ka yi wani exit duk da dabaru da za ka tsirtar da kanka don ko da an zo ma ka da ba abin da su yi maka ka kai kake samu kanka tsaro kai za ka na dawa kanka ina likita yake ya alaƙa da likitoci ko ka san wani ko kuma ka zama likitan kanka self medication duk waɗannan basic abubuwan gwamnati ba za ta ba ballan tana magana kare mutunci kare jinsi kare waye kudatul hams ba ruwan kowa da su so a irin wannan yanayin shi sa aka waye gari mutane in aka raba masa abinci ma sai su ga an taimake su sai su cewa ai wannan mutumin kirki kuma za su samu shi wannan fa ba kwanan na aka fara wannan a Najeriya ba ya fi shekara 30 ana yi a daina cewa wai shekara 16 tun da aka ake wannan zalunci a Najeriya kawai dai karuwa yake ta yake ta karuwa yana hawa haye ya bunƙasa kai yadda yake haka shi sa to da aka samu wani wanda ya dan kwatanta adalci ko yayi sai a ga wannan kawai wali ko dan yayi ne ke kwatanta adalci ko yayi ne sai a ga cewa wali ne adalci mafi karanci shine a ce in za a yi na'ida za a gan shi a cikin mutane ya rushe ma da shi ake ɗaukan gawa in ba a yi sallar juma'a ana ganin shi yana gaisawa da mutane yana tsayawa ya sai rake ya sai kosai wannan ma da ana ganin ma alheri ne shi ma ce ai ba da girman kai na gan shi yana ma shanti a cikin mutane har ma su dinga yaɗawa wannan cewa wasu su masu kirki to gaba ɗaya an canza ma'anar rayuwa ko mun gane shi ne ce tun farko demokradiyyar ba a ma fahimce ta ba me yasa an ce mulkin mutane to da sai kafin a ce za a yi mana shi to da sai a ce to a tambaye mu ko muna san shi a fara jefan ƙura'a shin mun yadda a mana demokradiyya ba an ce sai an yi majority ba idan mutanen Najeriya mafi yawa suka goyi bayan ta sai a fara yi sannan da ce to a zo a yi takara waye zai amma kawai aka yi da ƙarfin tsiyar sai mun yi kaga tun farko usul ɗin ta ya rushe ba a gina ta akan usul mai kyau ba dan ƙaƙaba mana ita aka ɗaya take da idan mun yi zaɓe an ƙaƙaba mana wanda ba shi muka zaɓa ba ita kanta asalin dimokuraɗiyya don na san mafi yawan ba ma santa ko da an ba mu zaɓi ba za mu ci ba ma santa kaga mulkin mutane wanda su mutanen suke so ba irin wannan ba ne kaga ƙarya ce kenan to mu koma abin da muke faɗa a wancan zamanin gwamnatoci da suke yi shine in aka samu kuɗi ganima da sauran ah, haraji da ƙasashen kafirai wanda suke kashin gwamnati musulunci suka biya to za a zo ana da dawawin shine kowane mutum an lissafa su gwargwadon tabaka a zamanin sahabbai Umar ya raba su gwargwadon daraja gwargwadon daraja ya raba su waɗanda suke as-sabiqun wanda suka musulunta kafin lokaci kaza da na bayan kaza da bayan kaza kowane yana ba su gwargwadon darajar su sannan jinin manzon Allah khassa sai ya kara musu wani abu na dangantaka su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai kaga abinda mutum irin Husaini yake samu da irin Hassan dan Aliyu ya ninninka na Abdullahi dan Umar tare da cewa shi kuma dan dan sarkin ne kan ga musu yace saboda in aka ce me yasa ka ƙara musu ya mun kowa ce saboda dangantaka su ta fita kowa Wadannan jikoki manzo Allah ne ko manzo Allah yana son su da aka yace yace Abdullahi dan Umar Allah ya fi son babansu fiye da babanka da aka nima babansa na fi son su fiye da kai ka duwa ga dan gidan gwamna ba amma ɗan wani ya fi shi samun kuɗi a lokacin ya fi shi albashi saboda mutanen kirki ne su na gaske to idan aka gama raba wannan kuɗin shi ne sai abin ya zama sunna ya zama sunna ga sarakuna har waɗannan da zamaninsu akwai zalunci a ciki akwai sarauta akwai danniya akwai murdiya amma ba su fasa wannan sunna ta sarakunan farkon nan shine za a ɗauki dukiya a yi karaba mutane based on ɗabaƙat ko garuruwansu ko buƙatunsu shi ne aka ce ya taɓa zama rana ɗaya ya dinga sainin waɗannan takardun da za a fitar in an gama rubuta su an kawo mai ya duba ya tantance sai ya sainin ma'ana kamar yadda shugaba yake a kawo request ko a kawo bocha ko a kawo abin nan estimate ko shi kuma ya duba ya certify sai aka yi eh, accountant general kenan da a ce kowa ya fitar ko minista ko director admin and planning kowa sunan shi ne mai harka da kuɗi director finance and supply to sai shi ya zauna dare ɗaya yana sainin wannan takardun sai da ya sainin takardu waɗanda abin da ke cikinsu na kuɗin da za a ruba mutane balagar arba'ata alafi alfi dirham dirhami miliyan hudu a dare guda kuma a ce ya sainin takardu na abin da na ce na dala miliyan hudu a dare ɗaya yake wannan aikin baya bacci sai ya gama ya tabbatar da cewa kowa a cikin mutanen garin ya samu nashi shi za su gaba na lafiya zama waƙad khalafa minar da rahimin khasa arba'ina alfa alfa dirham ya bar tashi dukiyar ta gado da ya bari ya bar dirhami nan ma dirhami miliyan hudu a miliyan arba'in kai ko waƙad ta ba ƙabla mauti sanda bai da lafiya ya tuba tuba ta kuka da nadama waƙa tsarar alatin malahi ya duk wani kayan kiɗa da ake amfani da shi a gidan shi inda fada ce akwai watakila akwai police band akwai kaza akwai yan mata masu kada sarewa da sauransu suna yin irin wannan eh, abin nan fitsarar da ake yi ta wuraren sarauta da gwamnati duk yasa aka kakkarya su ya tuba ya ta kuka yana yana roƙon Allah gafara wastafakka asra ya kuma yan tabayi bi alfai alfin ya ciyar da naira miliyan ɗaya kenan za a ce ko ko dirhami miliyan ɗaya al miliyan biyu don ‘yan tabayi wata sadaka bi amwalin ya sadaka da dukiyoyi da dama kuma da haka ya ba waɗancan dukiyar Allah gafarta mashi وفيها علي بن الجعد أبو الحسن الهاشمي مولاهم البغدادي الجوهري الحافظ سيكون مالا علي بن الجعد علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري مالا wannan wani malami ne mai sai da yan kunne Ali ibn Ja'ad wanda kamar yadda malamai suka ambata an haife shi ka ta 134 ya mutu a wannan shekara cikin watan rajab a wannan shekara ya rasu wannan ya daga cikin malaman buhari da imamu abu dawuda an ce ya rayu shekara 96 a duniya malami ne mutumin kasar bagadaza muhaddifu bagdad fi Rajabin a watan rajab wata 66 sana shekara 96 ya rasu rawa an shu'ubata ya riwaya daga shu'ba amma kuma bai sami riwaya daga a'amash ba ya yi zamani da shi bai samu riwaya daga amashi ana zarge shi da shi'anci mummunan shi'anci wal ba shi'anci ba da raina sahabbai in ka je cikin tarjamasa a cikin ah, siru alamin nubala zahabi ya mutu su maganganu irin haka har ya bada labarin cewa ma imamu ahmad ya daina riwaya daga gare shi yi watsi da shi ah, an taba ambatan muawiya ya ki mai taraddi sai aka ce me yasa baka mai taraddi ko dan shi'a ne kai yace muawiya ah, muawiya yace la akrahu an yu'adhibahu Allah ni wallah ba zan jawo shi ma Allah mai azaba aka sake ambatan wata rana aka ambaci wane ne kuwa Abdullahi dan aka ambaci Hassan dan Aliyu da hadisin annabi ya ce inna ibni hadha sayyidun sai ce ma ja'alahu Allahu sayyidan ƙarya ne Allah bai saka shi zama shugaba to wannan ce ta ba zahabi haushi ma zahabi da bai ce to wannan magana da ya faɗa ta inganta da gare shi to ba ƙaramin alkaba ya faɗa ba kuma ko ya ko ya so da shi da ƙin shi Allah ya sanya sai shugaba kuma wannan magana kalma ce ta ridda ina fata ya zama ya tuba akan ta mazhabi ya irin taliki da yake ne zafi sosai akai ya fusata akan magana kware da gaske haka an taba ambatan Abdullahi dan Umar shi ma ya ya faɗi wata magana banza akan shi yawa Abdullahi dan Umar ya ce kunna yana cikin Bukhari kunna mun kasance mu sahabbai nara Ababakrin afdalana thumma umaru thumma usman ce mun kasance muna gana abubakar ya fi kowa falala sannan umar sannan usman sai ce Allah ji wannan dan yaron da bai iya sakin mata ba wai shi zai ga mana wasu sahabbai yana irin waɗannan sakin maganganun mugaye maganganu wala irin da mutanen ku yan Kano ko ba sa tantance abin da za su faɗa akan sahabbai ba sa ganin mutuncin sahabbai to yana irin wannan maganganun da haka sai abdullahi sai sayyidina sai malam abin nan malam al-imamu Ahmad ibn Hanbal sai ya kyamaci hadisin shi amma Bukhari ya riwaya hadisi kaɗan haka daga gare shi haka Abu Dawud ya riwaya hadisi daga gare shi amma dai malami ne dan malami sai dai kawai wannan wani hali ne mugun hali wanda ya same shi al-Imam Muslim yake shi ma mai zafi ne akan irin wannan harka wannan shine akbaru shaykhin laqiyahu Muslim Muslim bai gamu da wani malamin da ya kai wannan dadewa ba kuma gane da ya samu isnadi ali ta hanyarsa amma bai kawo hadisin shi ba ko kwaya daya cikin sai shi ya riwaya da yawa buhunhunan riwaya daga gare shi amma ya ban mai kayan shi saboda wannan mugun halin nashi Allah ya gafarta musu gaba daya malam ya ci gaba da cewa wa haddasa an shu'ba wa ibn abi dhi'b wal kibar fa ya yawaita wa kana yuhaddithu min hifzi yana bada hadisi daga haddashi ne baya duba littafi qala al-baghawi akhir ashabi mautin al-imam al-baghawi wanda shine karshen dalibansa a mutuwa yace ukhbirtu annahu makasa 60 sanatan yasumu yawman wa yaftaru yawman an bani labarin cewa ya rayu shekara 60 yana azumi yau yayi gobe ya sha yau yayi gobe ya sha to kaje aikin alkhairi shi kuma Allah ya gafarta musu wa fiya ali ibn muhammad ibn ishaqa abul hasan at-tanafisi al-kufi al-hafiz sai kuma malamin ibnu maja ne wannan wanda za ka ji ibnu maja na yawan ambata shi Haddasa abul hassan ibnu maja ya yi wata riwaya daga gare shi a cikin sunan dinsa sunan shi Aliyu, dan muhammad dan ishaqu baban Hassan, abdanaci mutumin kufa ne muhaddisu qazwiyin ya bar kasar kufa ya kuma qazwin garinsu ibnu maja ɗin kenan da zama wa abu qadiha kuma baban alƙalin garin ya haifa wani dami suna al-husayn bin ali bin muhammad wanda ya zama alƙali a ƙasar qazwin sami'a sufyan bin uyayna wa tabaqatuhu fa akthar yana da riwaya daga sufyan dan uyayna da tabaqas sufyan ya yi hadisi daga gare su wa saqahu abu hatim abu hatim ya ya ya amince da shi wa qala yace huwa ahabbu ilayya min abi bakr bin abi shayba fil fadl was salah na fi san shi fiye da abubakar dan gidan abu shayba a wajen falala da nagarta وفيها عون بن سلام الكوفي وله تسعون سنة سمع أبا wa النهشلي وزهير mu'awiya, sai kuma عون بن salamin wanda yake bararren bawa ne ga banu hashim alkunyarsa abu mutumin garin kufa ne ya rasu shekarar shi 90 malaman shi akwai abubakar annashari akwai kuma zuhair bin muawiya wannan ya daga cikin eh, kibaru shuyukhi muslim muslim na riwaya daga shi haddasa na aun zaka taji wa haddasa na hu aun ibnu salamin da yawa a cikin muslim eh, ya rasu eh, coincidentally a cikin zulqa'ada irin wannan wata da muke ciki Allah ya gafarta Isma'il وفيها محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري الحافظ المجاهد روى أم مؤتمر بن سليمان وطبقته sai kuma malam malam Muhammad dan Isma'ila ɗan Abu Samina wanda mutumin basara ne babban malamin hadisi kuma mai jihadi daga cikin malamansa akwai Mu'tamir ibn Sulaiman yana da riwaya a cikin Abu Dawuda sannan Bukhari ya riwaya daga gare shi amma ba kai tsaye ba an rajulin anhu inda ya riske shi kuma ya haɗu da shi amma a cikin sahih Bukhari bai riwaya daga gare shi kai tsaye ba وفيها الإمام الحبر أبو عبد الله محمد بن سعد الحافظ كاتب الواكه وصاحب الطبقات والتاريخ في بغداد في جماد الآخرة وله اثنتان وسبعون سنة روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق كثير قال أبو حاتم صدوق سيكما محمد ابن سعد من الطبقات مالا محمد ابن سعد البصري sunan shi Muhammad ibn Sa'adin, ibn Mani'in Bagdadi, an haife shi a Baghdad ne amma ya zo na kasar Basra malami ne kamar da zahabi ya faɗa cikin sirri ce kana gaziral ilmi war riwayati wal hadisi wal fiqhi wal gari yana da yawan ilmi, da yawan hadisai da yawan riwaya da yawan fikihu, da yawan gari bai ma hadisai kuma yana da shi mai yawa <laughs> kuma mun gani haka yace gaziral ilmi kafirar hadisi kafirar fiqh war riwayati wal gari babban malami ne daga cikin malamai littafin shi madogara ne sosai a cikin ilimin tarihi da riwaya da sira shine littafin tabaqat ibn sa'd yana nan muna da shi a nan makarantar tamu babban littafi ne mujalladi shida tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam tarihin yaƙoƙin shi tarihin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina har zuwa wannan zamanin nashi babban malami ne jama'a a cikin ashabul kutubus sita Abu dauda ne kadai ya riwaya daga gare shi sunan shi kenan Muhammad ibn Sa'adin katibul waqidi shine shine sakatare ko kuma mai rubutu a makarantar waqidi a lokacin al imamul waqidi mai wannan da'ifin na amma shi ma mai ilimi kwarai mai sira da magazi to wannan dalibin sa ne ya koyi karatu a gunsa kuma shi ke rubuta hadisan idan ana karantawa sahibu tabaqat tabaqatu ibn Sa'adin da kuma tarihu ibn Sa'adin a Baghdad a cikin watan Jumadal akhira ya rasu shekarar shi 72 روى عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق كثير وفيها أبو غسان مالك بن عبد الواهد المسمعي البصري المحدث روى عن مؤتمر بن سليمان وطبقته sai kuma ɗaya daga cikin rijalin muslim ne wannan da abu dawuda abu ghassan malik bin abdulwahid al-musmi'i wanda mutumin ƙasar basara ne kuma malamin hadisi ne shi ma ɗalibi ne wajen mu'tamar bin Sulaiman da sa'o'insa wa fi hududi 30 Ibrahim ibn Musa Razi al-Farra' al-Hafiz Abu Ishaqa ahadu arkani al-ilmi rahala wa sami al-Aba al-Ahwasa Aba al ahwasa aba ahwasi wa Khalid ibn Abdullah al-Wasitiyya wa tabaqatuhuma قال أبو katabtu anhu عنه مئة ألف wa وهو min من أبي bin abi أبي wa وأصح حديثا sai kuma ɗaya daga cikin malaman su Bukhari da Muslim da Abu Dawuda shine Ibrahim ibn Musa Ar-Razi Ibrahim ibn Musa Ar-Razi Al-Farra Al-Hafiz alkunyarsa Abu Ishaqa ɗaya daga cikin tirakun ilimi yayi tafiyayya ya je ya saurari karatu a gun Abul Ahwas da Khalid dan Abdullahi al sannan da sa'o'insu Abu Zur'a yake cewa katabtu anhum mi'ata alfi hadith na rubuta hadisai guda dubu ɗari a wurinsu huwa atqanu min abi bakr ibn abi Ya fi mala abubakar ɗan gidan abu sheba itikani ƙwarewa wa asahhu hadithan kuma ya fi shi ingancin hadithi sai a daya sai mu koma usulul fiqh malan ainihin wato fawzanul fawzan yana mana sharhi a cikin littafin ya ce. wal qawlu magana ta uku game da al hadar wal ibaha shine at tawaqquf adakata kar a ce kaza haram ko kaza halas a tsaya tsaka tsaki wa hadha fi ba'd al nusakh wannan lafazin at tawaqquf ya zo a cikin wasu littattafan wasu nusar na waraqat wasu kuma bai zo ba wa daliluhu annal al mubaha ma azina fihi sahibu shar'i dalilin da yasa ya faɗi wannan shine shi abin da yake halas yana zama halas ne idan shari'a ta ce ya zama halas wal mahzur ma harramahu sahibu shar'i abin da yake kuma mahzuri shine abinda ne shari'an yace babu kyau fa idza lam yarid yarid shar'u idan ba a samu shari'a ta zo ta ce me mahzuri ko mubahi ba wajaba Allah ya kuna mubahan wala mahzuran da haka wajibi ka a ce ya halasta ko a ce bai halasta ba ko wajaba an ya kuna alal waqfi da haka sai a tsaya a tsakatsaki a tsakatsaki wal qawlu thani magana ta biyun can wacce aka ce al aslu fil manafi'in lil ibahatu illa ma hadarahu ash-shar yace ita ce arjahul aqwali fil mas'ala ita ce mafi rinjayi a cikin mas'ala wa ma allala bihin awwaluna da'ifun abinda na farkoncan suka kawo cewa allal ashiya'a alal hadari to yace wannan abu ne mai rauni la yaqifu fi muqabalati nusus ba zai iya tsayawa da kafarsa ba in an gwada shi da nasoshin da suke nuna halasci wa amma thalith shi kuma wannan na waqaf din nan fa fihi nazaru akwai tababa fa inna Allah ta'ala khalaqa lana wa sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kuma Allah ya halasta mana kuma ya sauƙaƙe mana duk abin wa khalaqa lakum ma fi samawati wa fil ko wasu sakhkhara kuma mafi fi samawati wa jami'a Allah ya sakhari mana ya sauƙaƙa mana duk abin da ke bayan ƙasa duk abin da ke cikin duniyar nan komai Allah ya sauƙaƙa mana amfanuwa da shi dabbobi ne na ni'ima ƙasa ce da za a noma ta a samu watan abinci da kayan amfani da kayan abin nan kawa da waɗanda za a yi magunguna da su da wanda za a siyar a samu kuɗi duk abin da mutane suke so Allah sauka musu a cikin duniyan nan ya sauka musu amfani da ruwa da magudanarsa da kogunan Allah Allah ya sauka musu mutane amfani da ruwan sama ya sauka musu amfani da dabbobi halittunsa duk ga su nan dai duk waɗannan suna cikin abin da Allah ya halasta ne nastafidu minha muna cin moriyarsu فالتصرف فيها ينبغي أن يكون مباحا بهذا الأصل asu. sarrafa su zai zama ya kamata ya zama halas ne bi hadal asl al'am da wannan asali ga magari wa qad nasara al bil ibahati shaykh al-islam ibn taymiya ibn taymiya cikin mazmul fatawa mujalladi na 21 ya goyi bayan cewa lalle abubuwa halas ne wa alam anna al-mas'alata khassa bil ayanil muntafai biha amma ka sani da cewa wannan mas'ala ta keɓanci abubuwa ne waɗanda ake cin moriyarsu wa kalamul musannifi amun haifu abbara bil ashiya yayin da kuma zancen shi yake ya zama kamar gama garin zance ne dan ya furta al ashiya bai keɓance al muntafa din ba wa hiya tashmalu manafi wal madar kaga aka ce ashiya sun hada masu abinda za a ci moriyarsu da wanda suke da cutarwa to wanda suke da cutarwa nan ba sa cikin lissafin halasci kama Tashmalul, aqwala wal af'al kamar yadda kuma ya haɗa maganganu da ayyuka waƙad fassala sharihul waraqat jalaluddin al-mahalli mai sharhin wannan waraqat al-mahalli jalaluddin ya tantance bayani wa bayyana hukumar manafi'i annahu al-hal ya bayyana hukuncin abubuwa masu amfani cewa halas ne wal mabar wa annahu tahrim wanda kuma suke masu cutarwa su kuma haramun ne kamar da muka bayani a can baya abubuwan duniya za a duba waɗanda amfani ne ya bayyana game da su to halasta da ruwa da abinci da nama da kifi da sutura da sauransu duk abin da yake da amfani yana nan a halasta to a cikinsu kuma za a ga akwai wanda yake da cutarwa wanda idan an ci ko an sha zai iya salwantar da rayuwa ko ya tozarta ta ko ya sa ta cikin garari ko ya kawo cuta ko wani annoba wani yana cikin layin haramci ya zama alkhabithat ke ya zama khabith da aka guba bata halasta ba giya bata halasta ba kayan maye bai halasta ba abubuwa da dama ire-iren waɗannan na ci da sha sannan a sutura ma za a samu irin wannan a sauran maganganun da mutane suke yi batanci zagi da sauransu duk ba su halasta ba saboda suna da cutarwa suna dawowa da cutarwa ga me da wanda aka yi masa to waɗannan su ne almadar to wajen sanin meye mai cutarwa meye mai amfani to shari'a tana da ta cewa a wajen defining ɗin cutarwa da amfani shari'a tana defining ɗin da cutarwa da amfani suke duk abinda shari'a ta ce yana da cutarwa to yana da cutarwa abin da tana da amfani da amfani sauran kuma wanda ba magana akan su ba za a musu kiyasi akan asalin qawaid da shari'a ta bi wajen hukunta cutarwa da amfani in ka dauki misali game da giya kaga ai tana da amfani din amma kuma shari'a ta haramta saboda rinjayen cutarwa fi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas kaga ismun kabir wa manafi da wasu 'yan abubuwan amfani domin jam'u qilla to kaga za a ɗauki wannan ka'ida ko dai zama mahadu shar akwai mahadul khair sannan akwai kuma wanda yake mazijun min alkhair wa shar to anan ne za a ɗauki alhukmu lil aglab ne yarin jaya game da shi idan alheri yarin jaya sai a hukunta shi a cikin alkhairi idan shari ne yarin jaya sai a hukunta shi a cikin sharri misali yanzu naman saniya ya da cutarwa amma alherin sharin da ya cutarwa za ka sai a halasta shi naman alade yana da amfani amma sharin da ke cikin shi yarin jayi amfanin shi ko da ka sai a haramta shi sa qur'ani ya haramta shi karara to haka za a yi ta daukan duk abu ana kwatanta shi da waɗannan ka'idojin wanda suke sanannu ne a gun malamai sun san su malam yace istishabul hal istishabul hal wato istishabul hal shine ci gaba da zama akan yadda ake har sai an samu akasin haka malamai suna kasa shi zuwa gida uku akwai istishabul bara'a istishabul bara'atul asliya bara'al asliya shine asalin yadda Allah ya yi abu Akwai kuma na biyu zai zo mana magana akwai istishabul wasf ci gaba da tabbata a abu a yadda aka san shi akwai kuma istishabul ijma fi mahallin niza tabbatuwa akan abinda aka haɗu akai abin da muka sani a cikin al'adun ko a cikin mu ko a ƙasanmu ko a garinmu za mu ci gaba da tabbata a kan shi har sai mun samu akasin shi shi ne yanzu misali mu ɗauka ba mu da wani nassi da ya ce hausawa su dinga saka hula ƙuri ko fulani su saka hula da su da 'yan nidatarta su dinga saka hat ɗin nan ba wanda yake da wani nassi a wannan to wannan idan wani ya zo ya tada rikici cewa sai an ba shi nassi to wannan za a ce ba mu da nasi amma muna ishabul bara'in ishabul ijma'i fi mahallin niza muna tafiya ne akan abin da duk al'umma suka tafi suna yi ko mun gani zaka ga ko a cikin ɗabi'ar mutane suna bin wannan ba sai a shari'a ba da za a zo yin wani sha'ani ko wata hidima ko wata harka idan mutum yi kokari ya kawo wani abu da ba haka yake mai za a ce ah, ba haka yake yi za a ce za ka ji da kawo sun maka ba haka yake amma haihuwa fari an ce a yi kaza an ce a yi kaza an ce a yi kaza zafin kan usare sai ka ce ba za ka yi ba ba ba ka yi ta ba haka yake yi ta sa kuɗin ta ta yi ba za ka ba ta kunya ba me ya hujjata isa sahabul ijma fi mahallin za ijma'in al'umma ne cewa wannan abin shi yake ba ta da wani hujja da ya wuce haka ko <laughs> ana ga mata mala albani namu da ba mu labarin wani ɗan boko haram mata shi ta haihu sai aka turo tsohuwa to ce mata zaman irin jego din nan kasu zafin kai da yan boko haram kawai yana ba ta ce tsohuwa wai tana da hujja tana da hadisi akan wannan <laughs> Allah shi ka ta usa dai akwai rikici kaji to shi yana da hadisi da ya ce tambayi wannan hadisin ya bai da shi hadisin da ya ce tambayi ko akwai hadisi akan wannan abu bai da shi shi ma zafin kai ne kawai akwai abubuwa da damar da sadai suke duk a wannan babu suke rashin bambanta tsakanin meye shari'a meye al'ada meye zamantakewa meye abinda khilaful aula meye abinda yake abinda dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih da sauransu suna nan da yawa aka birji ki sa ka ji ai ta rigima da usabe a wurare da dama wanda rigiman is avoidable ba sai an yi ta ba ko ba ta tunda da imaninka ko nagartaka ko wani abu ba sannan an yi wannan rigima kuma ta shafi gaba ɗaya tunanin da mutane suke da shi a kanka za ta hindar su daga fahimta abin da kake kanta na addini amma galibi duk sai mun yi wannan kwarakwaran watakila saboda karancin shekaru ko karancin gogewa ko abin nan fushi ko san iyawa idan mutum yana da hankali ne daga baya sai gane ashe ba haka ya kamata ya mu'amalanci abu wani kuma har ya tafi har ya girma akan wannan za a san shi suna nan da yawa ana yi a wurin suna a wurin jana'iza a wurin neman aure a makwabtaka da zamantakewa da sauransu duk usabe ne suke waɗannan kuma an ka bi siran magabata da ake takama ana bin su ko su ba sa yin haka ba wani magabaci da yake irin wannan zaman ninkufarcin da mutane a unguwa bai gaisawa da kowa ko saboda babu babu yan salafiya a unguwa babu baka da salafi akan wannan wai kowa ya maka magana ba za ka amsa ba saboda ba masallacin ku ɗaya ba ko kuma saboda shi baya ajin kawai wani ma in kuka sallah da shi kawai ya ga ka yi wani abu wanda shi ba ka san shi a sallah ba yare na maka sallama kawai ko kuma sai ce ka lalace ka lalace wasu wani sun lalace ba zai iya baka uzuri ba bai san ma me ya faru ba bai san ko karatun ya wuce iya wanda shi ya sani ba duk ba ruwan shi kawai dole usadan mu ne suke ba jama'a abin wallahi mun takeici kuma kuncin da ke kawo haka shine mutum bai san ko ina ba sai da'irar usare kawai tunda aka haife shi a cikin usare kawai bai taɓa rayuwa cikin arnawa bai taɓa kwana inda ba a jin kiran sallah ba inda ma bai san gabas ba na kwana a wani hotel ba wallahi tallahi wajen kwana na uku wallahi duk in zan yi sallah wallahi sai nayi kiyasi ban san ina ne gabas ba wallahi a garin saboda kurmi ne babu rana a garin irin yadda zaka ga rana ta fito haka gani. kuma ruwa kawai nake zaka in zaka yi sallah kai da karshe dai wani compass na samu ko da shi nake aunawa kuma sallah fa sai dai fita aikin hotel ma ba ba ka ba wanda inda zaka ji kiran sallah sai dai kai ka ta kalla agogonka to ku sallah kawai yayi kawai kai sallah daga bayan muna shiga ni da wani ne muna shiga garin kawai sai muka ga wani masallaci muka to alhamdulillah sai muka je muka muka saki wannan hotel din da ke wancan anguwar muka dawo kawai muka samu wani kabila muka ce ba mu aran aikin shi ce sai mun biya kuɗi muka ce za mu biya kawai ba mu aran aiki muka ci gaba da kwana nan har mu gama abin da za mu yi a garin to ba wanda ma ya taɓa jin labarin ma wani hadisi a garin gaba ɗaya ma <laughs> to ga gaba ka taɓa zuwa ko ina ba din da kake rayuwa kawai cikin usame dole ka zama ka da kwacin tunani dole ka mutane suna yin wasu abubuwa ka ce a'a ya suke haka amma duk wanda ya fita ya je wani wuri ya gani sai ya fushe tun cewa eh lalle akwai inda ake canza fatawa akwai inda kuma zaka jingina wani abu dan maslaha amma ba wai dan baka yarda da shi ba tunda ai yanzu da muke magana misali akan haramcin giya da sauransu from day one musulunci bai san giya amma bai haramta ta ba sai da aka shekara goma sha uku ana sha biyar ma har aka dawo madina ma shekara biyu ma na farko ana shan giya musulunci bai haramta mutum ya haɗa ‘ya'ya uwa ɗaya uba ɗaya aure ba sai da aka zo aka san hurimat alaikum ummatukum kuma madaniya ce musulunci bai haramta aure tsakanin musulmai da kafirai ba sai a madina kai hatta zina musulunci bai haramta ba sai da aka zo madina zina ba an yi zamanin da musulmai suna yin zina suna yin mutu'a me yasa dittin farko ba a haramta ba inda rana farko ka annabi ce a daina shan giya ba za a yi musuluncin nan ba ba ga baban anas ba labari ma ya ji cewa akwai kishin kishin mutumin nan yana kyamar giya ya ji ba zai zama a ƙarƙashin shugabancin wannan mutumin ba to kaddara inda tun ranar farko da annabi musantar da sa'ad bakar da su umar da sauransu ya ce musu to ba shangiya ba zina ba kaza ba kaza duk wannan ayin da ke cikin bakara da ali imrana da na cikin hajji da na cikin da na magana akan hijabi da waye cikin abin nan a hazagu da sotin da sai su duk gasu nan dai ko a ce dirana daya ko aka amke su da bala'i musulunci ba zai kawo yanzu tunda wasu har sun shiga mafa suka fita saboda isra'i ko suka shi jarabawa saboda isra'i an je karɓo sallah suka ce ba su yadda ba ta amma musu mutum ya zo ya ce wai duka yana so ya aiki da komai na musulunci a rana ɗaya kuma a inda ba a san musulunci ba yana so yadda ya san musulunci dole kowa ya san shi a rana a haka to kaga wannan ba manajin salafiya bane wani amma sai an bari mutane sun gina akan addinin da haka da suka ginu duk da yadda suke bala'in san giya suke shanta mutum yana wani fa zai sha giya ya sha in ya sha ta ishe shi sai kawai ina irin baf na wanka haka suna yin baf na wanka da itace in ka san kwami yadda ake yin kwami to sai mutum kawai shiga ciki a ta zubawa sai ya yadda kaga mutane yan gayu suna shiga cikin baf a sa musu fulawoyi wani sabulun fulawa din nan da wane ne mai kanshi ya wuna a ciki kawai yana ninkaya a cikin ruwa wani ma a cikin ɗakin shi wani ruwan yake saboda tsabar gayu to haka mutum zai shiga irin wannan kogin giya kawai ya kwanta Ka dinga shiga ta duka jikin shi sai eh, wallahi kana karantawa a cikin adab sai ka tsoro wallahi tarihin jahiliya akwai wanda suka zo a tarihin wannan mawakin abin nan eh, eh, mai sunan shi ne ƙarafat ibn al-abd ya taɓa zuwa wani hotel hanut ya tare da wasu sun sha giya har sun yi man kawai sun yi bacci abin da ya ce mai gidan giyan kawai a bashi iya adadin da waɗannan suka sha yana so ya riske su yana so ya riske su duniya da suka ci da aka bashi ya sha ya sha ya sha shi ma ya bacci da suka farka suka ganshi suka ce ya aka yi aka ce kun ji kun ji abin da fara aka ce to a ba su wasu ka ce to a ƙara musu sake riske shi an ce sai suka kai wajen sati guda suna irin wannan duk wanda ya farka ya ga ɗayan a bacci sai ce a koma da ke bacci shi ma haka suka saba da giya kowa na shan ta ko amma ran da aka zo aka ce an haramta a madina ba wanda ya ƙara sha suka dinga fito suna fasa tulun suna zubarwa ana sai ce sai da gaba ɗaya garin ya narke kamar an yi ruwa wasu sun taho da supply sun ɗauki sun siyo ta daga ƙasar waje daga sham sun kawo bakin abin nan bakin madina kama a ce su gwata kenan na zamani masu kuɗin attajirai sun siyo za su zo su siyar su ciri ba da kaya ne da ana bukatar su ko aka je aka tarda su a bakin gari aka ce ayan haramta ta ba su ce ka gaskiya mu an cuce mu wallahi ya za a yi sai da muka je muka sa dukiyar mu za a ce haramun ce anan suka dinga fasa tulunan su suka dinga fasa tulunan ba wani dan sanda da aka je je tare kada wani ya sha a gidan shi a boye babu wasu ɗan hizba babu kowa kowa imanin shi kawai sai ya daina imanin shi ba za ka imani da sabai ba wallahi ba za ka iya ba za ka taba imani sai dai kawai ka bi sawu to a shahidi shine kaga sai suka bar shan giya a lokacin suka daina gaba ɗaya suka bar zina suka bar cin riba duk suka daina amma da sai da aka tarbiyyar zukatansu akan tauhidi da imani da Allah aka ce a sa hijab suka saka da su ba su saka hijabi ba sa ma katange gida to amma sai mutum ya zo ya ce wai yana so ya manhajin manhajinsu amma bai so ya bi wannan sannu sannu din sannu sannun nan da ake bi baya so ya bita idan ya ga wani yana bin sannu sannun sai ya ce munafiki ne ba don Allah a addini ba shi kuma zai ta yin zafin har zafin ya kona shi ma shahad da hada dina adul illa galabu ka bayan lokaci sai ga ya koma ya lalace ko ya sururuce ko kuma ya shiga boko haram Shi shine khawarijanci ya dinga kafarta kowa kowa bai iya ba kowa bai sa abin da yake ba to babu wannan a cikin addini akwai ishabu albara'a akwai ishabu Eh, hukumul ijma akwai istishabul was yace wa ma lil hal an yastahibal asla an yastahabal aslu inda adami dalil shar'i shine ana ce akan asali sa'ad da babu wani dalili wal istihabu min al adillati al mukhtalaf fiha na daga cikin hanyoyin kafa hujja waɗanda akwai sabani akan su wa qad tarattaba ala hadha al khilaf al ikhtilaf fi adadi adadi min al furu' al fiqhiyya min al madahib wanda hakan ya jawo saɓani akan wasu rassa na hukunce-hukunce wanda suka shafa haka wani su sahabu lokacin talabul suhuba kalista suka talabul sukuya wasu suhuba muƙararci shai'i wa muƙarabati ya ce haka ce alistishab a loga wannan alif da sin da ta na talab ne da haka ma'ana shi talabul Suhba neman yin kusanci ko abokantaka ko gwamuwa da abu kamar yadda aka ce alistisqa ai talabu suqya was-suhbatu ita kanta suhba muqarantu shay'i zuwa kusa da abu muqarabatu shay'i zuwa kusa da shi was-ilahan huwa al-hukmu bi anna ma thabata fi zaman al-madi fal-aslu baqa'uhu fi zaman al-mustaqbal shine a hukunta cewa abin da ya tabbata a baya hukuncin shi ya wanzu a nan gaba wa huwa ma'ana qaulihim al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yafuta ma yughayyiru kaida ce suna fadanta al-aslu din sai daga suna cewa al-aslu kaza to ana magana akan baratul asliya ne al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana duk abin da aka sani a bashi a yadda yake har sai wani abu ya faru da sabanin haka shine duk mutumin da ka gani misali al-aslu dan aure ne da aure aka haife shi ko to haka kowa ya kamata a hukunta shi har sai an samu wani wanda hukuncin shi canza cewa ah, wannan ba dan aure bane isa ne dan maryamu shi misali kaga ya saba wa aure ko ko dan shege ne na zina ko dan fyaɗe ne ko dan kwalba ne wanda ake ne yanzu me sunan shi ma wannan da ake zuwa a daga a kwalba da kwalba eh cloning ko akwai ɗayan sana mun sunan shi wani wanda ake ɗiban mani da mani din nan suna yin shi ko a nan abuja na mutu suna abu kafin a kai ga kan cloning wani abu a cikin science na manta suna abu wani initial saka. ba wanda ya tuna eh to shi ke nan dai can ga sigada na manta suna abu wala ya ɓace mu to gaga waɗanda su ne suka saɓawa asali ko to da haka al'asu baƙa'u ma kana alama kana hatta ya fi mayu ma yi har sai an samu abin da ya canza shi fa'ida sabata shay'un falmustadallu فالمستدل يطلب صحبته في الحال والاستقبال حتى يدل دليل على رفعه idan wani abu ya tabbata to kai ne neman dalili zaka dauke shi a matsayin abun hujja har sai wani dalili ya zo da zai cire wannan hujja falawudda a shakhsun ala akhar dainan falam yuqbal da'awa dan wani kawai ya ce ina bin wani bashi to ba za a karba ba daga zarar ya faɗi wannan wa yakunu alqawlu qawlal mudda'i mudda'a alayhi wanda aka tuhuma da bashi za a yi amfani da magana shi istishaban lil hal dan asali ba bashi tsakanin mutane shine asali kowa da aka haife shi ba abin shi ba shi. to bashi kaga aridi ne kenan da haka wanda yace ina bin wani bashi sai in wanda ake bin bashin ya yarda ko kuma ka kawo hujja tabbatacciya idil aslu bara'atu dhimma min al-huquq al-maliyya domin asali shine kowa ya tsira daga haƙƙin wani hatta ya dole dalilun ala khilafi zalika har sai an samu dalilin da ke nuna akasin haka in ba haka ba sai a ci gaba da wannan bara asaliya to kaga wannan da shi ake hujja hatta a cikin rayuwa game da kana zaune kawai sai a zo a ce ai wane kaza da kasan shi ai kaza ne to ba za ka yadda ba kawai don an faɗa bil aks mu ko yadda muke mu canza hukuncin da muka sani akan mutum kuma da har ma mu har mu jarraha shi ko mu bata shi ko mu ce ai yanzu ya zama kaza wallahu musta'an zamu saurara nan ala Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk